Jama lahiyar mata raba mata da nata raba da da uwa ta ai mai ta kaba ta ciki wai wane ne yayi mata ai baka ne yayi mata amma an amma da falar ka ta kai shiro ma har fada musu ya fada musu dadin ka tashi mu koma da kar faɗa musu ya faɗa musu da ni na zaga ƙasa ƙasa saboda farauta wai ka yi ka da wannan wajen Allah don Allah a bari mu ga na zo da ya fi da ni na zaga ƙasa ƙasa saboda farauta ni ba ni ba kwanci da ni ba kwanci da wai don Allah don annabi ai ma gudawa suna faɗi ni suke gani akwai wanda ke a ɗari na ɗari biyu na ishirin ishirin garba ga ruwa da adai ta ba ga aya haƙi maka da ma ka gama na nawa ne wajen Allah akwai wata laya a gidansa na na ɗari ne ta Ya gama da ta ya na ɗawa mata gamo a hannun ya faɗa mata da ko mu koma a dawa Ni kamar wani mai wuya aro mijin bai jinja idan ba ta tsawo ba ta yi gajarka. Ni mugun ɗaki gado.